sauraro, Assalamu alaikum barka da wannan lokaci da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. A ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Gadswill Akpabio ya hurta cewa wasu ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya suna jin raɗaɗin cire tallahin man da aka yi hiyama da 'yan ƙasar Najeriya. Duba da wannan ne shirin namu na yau ya tsallaka kan iyaka ya shiga wasu ƙasashe makwabtan Najeriya domin mu ji ko abin da shugaban majalisar dattawan ya faɗa da gaske ne ko kuwa. Da farko na tuntuɓi Isuhu Mamman shugaban sashen Hausa a gidan rediyo da talabijin na amfani FM a birnin Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Kai tsaye na tambayi Isuhu Mamman ko cire tallafin mai a Najeriya ya shahi ƙasar Nijar? Kwarai kwarai kwarai Halima wannan cire tallafi dole ne mutane na Nijar na kan iyakoki su ji a su Ke har ma waɗanda suke tashi daga mai in sun je bolbol wani ƙauye yana nan wanda ba da nisa da Najeriya ana kawo mai. suna sayan wannan bumburutun nan mai ɗaukar lita arba'in a jika bakwai jika takwas yanzu jika goma sha shida jika goma sha biyar ko ma ba a samu naira ki ɗauka dubu bakwai da yake bumburutun na lita arba'in haka suke sai da shi kamar ka tashi daga yamai za ka je maraɗi sai ka tsaya wannan ƙauyen ka sha in ka je kwanni ka ƙara har ka kai maraɗi to yanzu dubu goma sha eh, kamar dubu goma sha shida kenan jika goma sha shida a ɗauka akan duk kowace jika ɗaya ta saifa naira dubu ɗaya kenan wajen dubu goma sha shida ne wannan lita arba'in zai kama muke yanzu sun kara kuɗin yadda mutanen ma masu tsaya da motocin ba su sha kowa ya gwammace ya je ya so gidan man kuma yanzu masu sai da man su ma suna zuwa ne su sayo gidan mai su zo suna sai da wa mutane da tsada su so farashin na Nijar ɗari da dala takwas kwatankwacin naira ɗari shida ɗin nan su zo kuma su kara wani abu suna sayarwa mutane masu saye a hannu abin da ake ciki kenan wajejen kan iyakokin nan musamman ma a garuruwan maradi da kwani duk mm. sai da mutane suka rasa abin da za su yi da an ka ce musu ai mai ya tashi daga dala hamsin ko dala sittin da suka saba saye yanzu ya kai ɗari da arba'in ko wani wuri ma har ka guda har naira dubu ɗaya ɗin an karɓa an an sai mai kenan ya haura yadda ake sai da mai a gidajen mai na ƙasar Nijar kin sa a gidan mai na ƙasar Nijar ana sai da shi akan dala ɗari da dala takwas Kwatan dai wajen naira ɗari bakwai kenan tun dama haka yake a gidan mai na Nijar ko ina ka je cikin ƙasa farashi guda ne. To duk waɗanda suke kan iyaka kamar ki ɗauka su kwanni su maraɗi su zandar daga ta ake kawo musu shi suke sha ba su shan wannan na gidajen mai na ƙasar saboda tsada. To yanzu duk abin ya haure kuma ya sa kayayyaki na masarufi da dama sun hau saboda sufurin motocin da za su ɗauko su kayayyaki su kawo man da ke da tsada a can Najeriya. ya sa duk kayayyaki sun hau a cikin waɗannan garuruwa duk abin da kika saye a da yanzu ya karu yan kabu kabu da ke ɗaukar ki daga nan zuwa can dala ashirin yanzu ba dala ɗari ma wani sai ce bai kai ki wani wuri saboda tsadan mai amma inda wannan cire tallafi ya shafi Nijar sosai musamman garuruwa na kan iyakoki da kasar Najeriya. Sannan kuma na tuntuɓi wani mai harkokin motoci a ƙasar jamhuriyar Benin. Duk don mu ji ko cire tallahin man da aka yi a Najeriya ya tsananta al'amura a Benin. To suna na Ali Abani. Hmm. Za a iya cewa cire tallahin mai da aka yi a Najeriya ya shahi kasar Benin. Ya shahi kasar Benin kwarai ma. Wallahi kararar mu da yake gaskiya wajen kasuwanci mu dai ya shahe mu. Tun da yanzu wanda za a baka jika hamsin ko jika arba'in kuɗin mai in ka ce mutum mota. Yanzu mun ce baka ba da jika saba'in ko jika ɗari na mai. ka gani abun kuma ya zama matsaloli da masu sayan motoci. Kenan da kamar za ku je ɗauko motoci benin ana ba ku kamar dubu hamsin tun da kwatankwacin dai naira ma dubu hamsin amma yanzu dole sai dubu saba'in ko dubu ɗari. To ana ba mu sai don mu saye mai wanda zai kama hannun Niger. Da a nawa ake sayan mai yanzu kuma a nawa yake? To da sai in ce mace dala tamanin dala sittin muke saye na sefa hmm. yanzu kuma ya koma ɗari da talatin a gidan mai bisa hanya kuma ga daji tun daga daji wata ran muke shan mai kuma ya koma ɗari da arba'in lita E, kenan da kamar dala tamanin yana kwatankwacin naira ɗari hudu zuwa ɗari biyar yanzu kuma ya kai wajen ɗari bakwai da wani abu eh gaskiya lokacin nan muna sayan mai tamanin koko sittin to yanzu an kai shi ɗari da talatin ɗari da ashirin da har ɗari da arba'in ma to yanzu a za ka yi mu mu kwatanta mu mai mota wanda muka sayo ma mu ce yanzu an ƙara bai iya ganewa amma mu da a cikin kasuwa mu muka san ya ƙara tunda mu ka saye hmm. ya shahi ta ƙwarai ma tunda gidan mai ma kana iske mutane sun yi yawa mun ko daga saye mu taho wata ranga daji muke saye to yanzu gidan mai mu daga gaugawa mu zo Nijar muna towa kuma mu shiga layi ya shahe ya shahe mu kwarai ma mu balle mu mu daga sayan motoci muna kawowa Niger mu ya shahe mu kwarai tunda gaskiya mai ya tsada. Kenan yanzu yanzu harashin gidan mai ya hina wanda kuke saya a daji. Harashin gidan mai ya yi sauƙi biskan wanda za mu saya a daji. Hmm. To lokacin nan kuma masu saidawa cikin daji cikin Nigeria suke saye. To Nigeria ya karu da zaka ka kai ka samu kuma ka zo ka saida cikin daji. duka mutane za su sayi gidan mai na su komo cikin daji suna saidawa. Daga jamhuriyar Benin kuma abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tuntuɓi wani basarake a Accra ƙasar Ghana wanda ya bamu labarin mai a ƙasar. Sunana Magaji Abdulsalam daga nan Accra Ghana kuma makaman masarautar Hausawa na nan. Eh, labarin mai a Ghana tun lokacin kafin ma a jinya tallafi muka samu matsalar mai mu a nan. sakamakon wasu dalilai dai da gwamnati ya kawo suka ba da uzuri so lokacin da aka yi niyya a ƙara mai a lokacin da aka cire tallafin najeriya to gaskiya lokacin gwamnati ta ɗan ji tsoro saboda tana ganin cewa ta kara ba da wani jimawa ba ga kuma za a koma batun wani ƙarin wani kuɗi to an dai kara dai amma ba irin karin nan can wanda zai kawo matsala irin haka ba sosai akwai waɗanda suke sai da mai ta bayan fage mu a najeriya ana kiransu da yan black market ko yan bumburutu Da nawa suke sai da mai a bayan fage yanzu kuma nawa ake sai da dillita? Eh nan misali a bamu da wannan matsala na batun shanin yan sai da bayan fage saboda gaskiya wurin nan dai gwamnati ta yi kokari saboda da ya ma ka shigo gane ka gani wai ga inda ka sai da black market na mai. Hmm. Gana yanzu misali da da farko Petro ya je ma hau wuraren 14 CD ma'ana in za mu yi lissafi kamar kudin Najeriya zai kusan a ce 900 da wani abu 1 hmm. liter. To kamar watanni biyu kafin yanzu fa? Eh watanni biyu wani lokacin duka yana wuraren ɗari ɗari bakwai misali kamar da takwas in za a yi lissafi a kudin Najeriya. Farashin kayayyaki a ɗan ƙari kenan. Farashi wannan shi kasan san ko da yaushe 'yan kasuwa zuwa neman usuri. Bale, ma mu da muna da matsala biyu muke fuskanta ko da yaushe. Da zarar an ce an ƙara mai sai ka dace muka farashi ya hau. Da zarar an ce maka dala ta je ɗan sama saboda za ga alamar cewa abin za a saya naira maybe kamar dari biyu a wani kasashe za a zo gane ka shi naira dubu ɗaya ko ɗari takwas. To kenan dai a takaice za mu iya cewa cire tallafin mai da aka yi a Najeriya ya shafi yanayin rayuwar mutanen Ghana. ya shafe mu saboda kasan kusan duk abin da ya taba alhassan zai taba husaini saboda kusan ghana da najeriya duk abu ɗaya ne mm. duk mu'amala da yake yi dan jumma da dan jummai tare da inda ghana najeriya duk wani za a ce maka ya shafe najeriya to sai ya shafi ghana. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Mun leƙa ƙasar kamaruma, duk dai don mu ji halin da ake ciki sanadiyar cire tallahin mai a Najeriya. Sunana Alhaji Mahmud Lamido Demsa, ɗan kasuwa mazauni Duwala Kamarun. E eh, to, yadda al'amarin shike duk abin da ya sahi Najeriya ya sahi mu Kamaru. Sabida tsakaninmu da Najeriya yawanci duka rayuwarmu ta bisa wuyan ƙasar Najeriya. Sabida duk abin da ƙarin da an kai da saukin da an ka samu ga Najeriya, to ƙasar kamar za ta samu rangwami ga abin fiye da yadda ake zato. Kasuwancinmu da mu gaba ɗaya ya dogara da Najeriya. Rangwamin da an ka shirya ga mai ya shayi kasar kamar fiye da misali saboda da ana samun komai da sauki to yanzu ko al'amarin ya zan ba haka ba da kahin eh. a cire tallahin mai a nan Najeriya a nawa kuke sayan mai lita ɗaya a can Kamaru kuma yanzu a nawa kuke sayi? Eh to mai Kamaru farashin da gwamnati ya sa daban shike saboda shi dama ƙayyadadde ne. To mai da ake kawo mana daga Najeriya shine farashin yake hawa yana sauka bisa kaso bayan fage. Eh, yau a da nawa kuke sayan lita a bayan fagen kuma yanzu nawa kuke sayi? Eh to yanzu dai ba zan iya ba ku tabbas ba saboda ni inda nake mai bai zakuwa nan kai tsaye saboda bisa iyaka ne ake farashi to ni ko kasar garin da nake kaman duwala garuruwan da suke kan iyaka su suka dogara bisa man Najeriya to wannan zai min dan nauyi in baki farashi tabbas yadda ake saidawa yanzu hmm. amma akwai matsala bisa farashin mai yanzu a kasar Kamaru fiye da yadda ake zato to kuwa yanka kawo shi ma kusan farashin da ake saida shi a Najeriya ma kusan Kamarun ma abun ya yi kusan farashin man kasar kamaru farashin gwamnatin kamaru shi nawa ne lita ɗaya yana nan sisan karanta sisan sosanta dis bisa farashin gwamnati kama a naira nawa kenan to yanzu kaga naira ko in an kai zancen naira kaga tana hawa da safe ta sauka da yamma akalla <laughs> dai zai kai naira dari bakwai akalla hmm. bisa farashi akalla dai zai kai lita naira dari bakwai an kai lissafi kudin najeriya Koko sama da haka. Mm. A takaice dai wannan cire tallahin mai da aka yi a nan Najeriya ya shahi kasar Kamaru. Kai tsaye kai tsaye ina gamo a gani mu ma da alama ya fi shafar kasar Kamaru fiye da kasar Najeriya. Saboda me? Eh, sabida tsadar rayuwa a kasar Kamaru ta bambanta da Najeriya. Duk abin da karin da an kai ko kaɗan ne sai yana wahalar da mutane fiye da misali saboda an ka ƙara kuɗin mai gaba ɗaya abubuwa suna karuwa mm. Kome daga transport da sauran farashin kayayyaki yana haurawa saboda an dogara bisa farashin mai da bisa rayuwa gaba da fiye da Najeriya. Daga ƙasar Kamaru mun jiyo yadda al'amura suka koma a ƙasar Chadi dalilin cire tallafin mai a Najeriya. Sunana Ali Sharif. Ah, da tallafin mai? Eh. Ya shafa. Ya shafa, kwarai da gaske. a cari ma yanzu man kara mana farashin mai yanzu a cari mai lita dala saba'in. Hmm. A da dari da goma ne amma watan nan ya zama dari da saba'in. Da nawa ne? Dari da goma. Eh yanzu ya koma dari da saba'in. Dari da saba'in. Eh kana ganin hakan yana da alaka da cire tallahin mai da aka yi a Najeriya? Eh yana da alaka. Hmm. Yana da alaka. Eh me yasa ka ce haka? Saboda abin da yasa kasan Najeriya kusa da mai yana araha, Chad ma mai yana araha. Kenan akwai mutanen da daga Chad suke zuwa Najeriya sayan mai. Sai na kan iyakoki na bakin boda. Su na kan boda kan suna samun mai daga Najeriya suna kawo masu kawo bakin boda siyar da Kamaru da Chadi. ta hmm. samun da ban su to yanzu mai ya karu kuma ba su lita zama naira ɗari biyar da hamsin kawai da nawa ne kaga kuma ba su da riba yanzu hmm. sun ga su ya tsaya ba kamar da ba a tashi ma duk haka ne transfer namu ya yi tsada ya hmm. karu moto ya karu abin nan ma ya karu taski ma ya karu eh abun hawa ya garu sifiri sifiri Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Jamilu Adamu da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.